yo, yo. Hey, yeah. Hey, what's up, bro? Yeah, I'm good, I'm good. How you doing? I'm feeling much better. How you feeling now, man? I'm good, I'm good. I'm holding your result me here, man. Okay, okay. We undergo a lot of laboratory investigation, man, and find out that... It be like say you get four new. What? Oh my god, I'm gonna die! No, no, no, chill, bro. You ain't gonna die, man. You survive it, you know what I'm saying? Why you alive? Uba brains as I as in Nazo, wai har azumi ya ma har azumin ya zo ne eh mana to ku daura baki mana kawai <laughs> a hayar cikin nasa abun bare je wallahi tun da sai tusa yake ku kama alade to a bisa binciken da muka yi mun duba cewa kana da koda guda hudu a cikin ciki koda guda hudu koda guda hudu kin da Allah wala da ka to wai shin dan Allah nawa ake zai da koda guda daya naira miliyan goma sha biyar ce dubura ne goma sha biyar likita ka kokkobo guda uku a sai da su a kawo mun kuɗin jimilla sannan dai girman Allah a ƙara gwada ne idan haka kila zuciya na guda biyu ne hanta guda biyu kai in kwakwalwar ma guda biyu ne kai irin ran ma guda biyu ne a cire a sai da a kawo what. zuwa suwaye mazaje ne